وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa wannan shine zama na goma sha takwas a cikin jerin zaman da muke dan karatun littafin al-arba'in an-nawawiyya wallafar al-imam Muhiddin Abi Zakariya ya haibni nawawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahma a zaman da ya gabata zama na goma sha bakwai idan ba amince ba mun gangaro muna magana a kan wannan tubin nan halakin zub da jinin ran da ta zubar da jini jinin yar uwarta to mun tattauna kan sabanin malamai da kuma istisna'in da suka yi na cewa ba koyaushe bane ƙa'idar take tafiya haka mutlaqan akwai waɗanda nasoshi suka togace su su ba sa cikin waɗanda za a kashe to a matsala ta ƙarshe da muka ce malamai sun yi istisna'in idan ɗa ya kashe bawa saboda su ma babu kafu'i tsakanin jinanansu ma'ana jinin nasu ba daidai yake ba jinin bauta ko kusa ko alama bai kai daraja da matsayin jinin wato yanci ba to shine malamai suke cewa a duk da haka din ya waje ba idan ɗa ya je ya kashe bawa to ya biya kimarsa ko yaya kuma za ta kai duk tsadarta duk ta dole ya biya eh wallahu ta'ala a'lam to sai malamai sai suka ce to yaya lamarin da sha'anin zai zama kuma idan wato ɗa ya kashe bawa amma bawan da ya kashe mallakarsa ne to anan shi ma sai ka ɗauki hukuncin kamar yadda yazo a cikin hadisin sai amru Dan shu'aib daga babansa da kakansa kamar yadda hadisin ya zo a cikin eh, sunan darqutni yake cewa anna rajulan qatala abdahu sabran muta'ammidan فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقد به وأمره أن يعتق رقبه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ga wani mutum da haka kawai ya tashi ya kashe bawansa yana sani da ganganci manzo sallam sai da ya masa bulala ɗari sannan ya kore shi daga garin Madina har tsawon shekara guda sannan kuma aka daina bashi ɗan tallafin da ake bashi daga baitul mali sannan kuma a wato yi masa umarni bayan wannan lokaci ya wuce sai ya yanta baiwa ma'ana sai ya yanta bawa a makwafin wannan wanda wannan shine fatawar jumhurin malamai al-imamu malik al'imamu ahmad alimamu imamu rahmatullahi alaihi yan uwa masu albarka daga cikin matsalar wannan hadisin shine matsalatun ridda domin gashi ya ce wattari kulidinihi da wanda ya fita daga addininsa ya ridda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan maganar shi ma dan ya tabbatar da cewa ridda na ɗaya daga cikin abubuwan da suke halatta da jinin mutum ma'abuta ilimi sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya ridda ya bar musulunci kuma ya ƙi dawo ga musuluncin ya tsaya akan kafircinsa bayan an nemi ya tuba ya ƙi to kai hukuncinsa shine kisa in dai akwai hukuma ta musulunci dalili akan wannan ƙauli nasu shine wannan hadisin da muka karanta kuma a cikin riwayar eh, da ta zo a cikin sahih bukhari da kuma wurin ashabu sunan manzo sallam yana cewa man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canja addininsa to ku kashe shi kuma kana da wata hujjar shine yadda na Abubakar a siddiq Allah ya kara mai yadda ya yaki al-murtaddu to shine amma dai tare da haka kuma malamai sun ƙaru junan su ilimi cewa to ya lamarin da sha'anin yake dangane da mace idan ta yi ridda shin ita ma za a riskar da ita da namiji ko ko a'a ita da bambanci tunda nusus ɗin duka suna magana akan maza ne malamai suka ce a'a ita ma za a riskar da ita domin mai umumil adilla dalilan duka gamammu ne ai ko an yi magana in aka ce ya hallazi na aman to ba za ka ce ba a nufin aman amanna ba ko ba za ka ce ai banda aman amanna ba na amanu to maza suna shiga saboda tarlibi ne sannan kuma sanannen abu ne cewa a mace tana yin tarayya da namiji a wurin abin da ya shafi masail na haddi babu inda aka yi istisna'i to haka ma wannan a haddar ridda ita ma za a babbaka mata shi ba tare da bambanci ba kuma manza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sayyidina Mu'adh dan Jabal Allah ya kara mai yadda zuwa garin Yaman ai daga cikin abin da yace mai yace ayyuma rajulin irtadda an al-islam fad'uhu fa in 'ada wa illa fadrib 'unuqah yace wa ayyuma imra'atin irtaddat an al-islam fad'uha fa in 'adat wa illa fadrib 'unuqaha ga hadisi ne wanda al-hafiz ibn hajar ya inganta shi Na ga sai sabiq ya ambace shi a cikin fiqh sunna don haka 'yan uwa masu albarka babu bambanci kamar yadda muka gani to shin a musulunce banda wayannan abubuwa guda uku da aka faɗa babu abin da mutum zai yi kuma ya cancanci a kashe shi malamai gaskiya sun tattauna wannan matsalar suka ce a'a akwai yiwuwar mutum ya aiwatar da wani abin kuma daban bayan wannan uku kuma ya cancanci kisa misali duk da dai shin za mu ce wa'annan ragowar abubuwan da ba a ambata suna komawa ne ga waɗannan koya matsalar take misali Allah ya kiyaye matsalar neman maza namiji ya nemi ɗan uwansa namiji wanda wannan yana cikin dattin da su ma ah, arna ƙazamai suka haifan mana a cikin al'umma har abin yake ta yawaita har suka zamto sun yi ƙarfi da sauransu wanda wannan jan hankali ne gare mu cewa mu sa ido sosai akan 'ya'yanmu da suwa za su yi mu'amala mu lura da shige da ficensu kuma mu haɗa da addu'a mu tsaya musu tarbiyya lamarin ya wuce inda ake tsammani malamai suka ce to ya matsalan nan take idan ya zamto an samu wannan jarima ga wanda yake kuma ya taɓa yin aure ko kuma bai aure ba to shi ya za a yi to mun ga dai sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sayyidina abdullahi dan zubair da sayyidina abdullahi dan abbas da jabir dan abdullah da al-imam az-zuhri da al-imam malik da ishaq ibn da imam ahmad da al-imam shafi'i duka wannan suna tafiya akan cewa ne wannan hukuncin sa kisa ne shi ma dalilin su shine hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara mai yadda da yake cewa annabi sallallahu ya ce man wajadtumuhu ya'mal amala qauli lutin faqtul fa'ila wal maf'ul wanda kuka same shi yana aikin irin mutanen annabi lutu to ku kashe wanda yake yi din da wanda ake yi da shi wanda wannan hadisi ne yana cikin eh, sunan abi da'ud da Jami'ar tirmidhi da sunan ibn majah da wasu wa'annan littattafai kuma mala albani ya inganta shi a sahihul jami' hadisi mai lamba 6465 sannan kuma to kaga wannan suka ce ai wannan za a riskar da shi kenan da abin da ya shafi hukuncin wato a zina kenan Allah ta'ala ya kiyashe mu to sai matsala ta biyu ita ce matsalar wanda shi kuma ya zo yana so ya raba kan musulmi ya tada ƙayar baya ya ja nasa zugar a samu 'yan tawaye to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin eh, musnad al-imam Ahmad da sahihu Muslim yana cewa man atakum wa amrukum jami'a jami'un ala ala rajul wahid yurid an yashqa atakum wa yufarriq jama'atakum faqtuluhu wanda yazo muku lamarin ku yana tattare a wurin mutum guda sai yazo yana so sai ya raba kai ya haifar da fitina ya ya tarwatsa haɗuwarku ku to wannan shi ma hukuncin kisa ya hau kansa kamar yadda kuma ya tabbata cewa a wancan wanda na faɗa yana cikin sahih muslim wannan kuma wanda zan faɗa shine a cikin sahih muslim da kuma musnad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka yi cappa ga khalifofi guda biyu to ku kashe na ƙarshen ma'ana don a samu zaman lafiya to wannan ma yana cikin abin da malamai suka yi bayani suka ce to shi ma kaga yana iya janyo hukuncin kisa to sai kuma matsala ta uku wadda shi ma zai iya yiwa a samu kisa din Shi ne wanda ya zama mabarnaci mutumin banza ɗan ta'adda a cikin al'umma kamar 'yan fashin daji kamar 'yan fashi da makami mutane suna zaune za su zo su su razana su su kashe na kashewa in ta kama ma su ci mutunci su yi fyaɗe in ta kama ma kuma su talwantar da dukiya suna fashi to kaga wannan da nassun aya ta suratul baqara dai Allah jalla wa ala yake cewa innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah afwan ce baqara آه، سورة آه، آه، المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله جل وعلا يتي كديدي ساكمكم وتندسكي يا كر الله دمن زوكم سكي تفيا دبرنا أبنك كتا idan an samu cafke su to ko dai a kakkashe su ko kuma a tsitsire su ko kuma a yayyanke hannayensu da kafafansu bisa ga saɓani ma'ana kafar dama hannun hagu ko hannun hagu kafar dama ko kuma a kore su daga daga ƙasa wannan ya tabbata gare su wannan sun cancanci wannan hukunci ne don ya zama musu kunya tuzarta a wannan duniya kuma sannan a ranar gobe alkiyama azaba mai girma ta tabbata gare su to duk da mun san cewa malamai sun ƙaru junansu ilimi wurin bayani ko sharhin wannan aya mai albarka to sai dai babu saɓani su cewa 'yan fashi da makami za a kashe su za a kashe su to sai matsala ta hudu wadda ita ma ɗin mutum ya faɗa cikin aiki za a iya kashe shi shine eh, ta matsala to tarki salah barin sallah kamar yadda a baya mun yi dogon bayani in ba a amince ba a hadisi na takwas matsala ta biyar wadda ita ma tana iya bayuwa zuwa a kashe mutum wanda haka kawai shi ma ne kamar ka ce dan fashi din ne da makami kuma tana iya ba lallai da makamin ba kawai ya zo da karfin to yana so sai ya kwace maka dukiya kaga kuma ba yadda za ka yi ka kare dukiyar nan taka gabarin salwanta sai ta hanyar ingiza shi ya je ya mutu ko wani abu to malamai suka ce shi ma wannan shari'a ta ba da dama sai matsala ta shida wadda shi ma nassoshin shari'a sun ba da damar za a kashe mutum bisa jagoranci na shari'a shine matsafi kamar yadda eh, Sheikh Hafiz Hakami rahimahullah ta'ala yake cewa eh, wa hadduhu al-qatl bila nakiri wa hadduhu al-qatl bila nakiri shi matsafi kenan wanda wannan ita ce fatawar al'imamu Malik, ita ce fatawar al'imamu Ahmad, ita ce fatawar al'imamu Abu Hanifa, ita ce fatawar sai na umar ibn abdulaziz duka sun ce matsafi kafiri ne kuma sa hukuncin murtaddi ne don haka shi ma sai a shigo da shi karkashin nasoshin wanda suka yi suka yi ridda kamar yadda aka rawaito daga sayyidina Umar daga sayyidina Usman daga sayyidina Abdullahi dan Umar daga nana Hafsa daga sayyidina Jundub dan Abdullah da sayyidina kuma Jundub dan Ka'ab da Qais dan Sa'ad kuma ita ce fatawar al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ina ganin cewa idan har su suna cewa idan ba kowane matsafi za a kashe mu, sai dai idan tsafinsa ya kai shan limme kafirci amma abin tambaye shi ne shin zai yi wa a tsafi ba tare da kafirci ba kuma yadda hadisin ya zo cikin almuwatta to ga wata tambaya 'yan uwa masu albarka ko da yake kada kada mi nisa da yawa ina ganin ba sai mun kawo wannan tambayar ba a mu karkare hadisin saboda lokaci wannan hadisi yan uwa masu albarka mun ji irin abin da ya kunsa na masail to malamai suka ce wannan hadisin yana da fa'idoji da dama hadisi ne da yake tabbatar da cewa wato mutunci shari'a ta zo don ta kare mutunci da haka ya kamata kowa ya kare mutuncinsa ya yi kwaɗayi kuma kada ya afka cikin abin da zai taɓa masa mutunci kamar yadda hadisin yana koya mana mu lazumci al'ummar musulmi kada mu dinga ƙoƙarin rarraba kan al'ummar musulmi kada mu dinga ƙoƙarin haifar da fitittunu a tsakaninsu matsala ko ce fa'ida ta uku Allah jalla wa'ala shine ra'ufun rahimun arhamur rahimin amma ya shar'anta haddi saboda me saboda da wannan hanyar ne kaɗai za a iya tsawatar da masu laifi kana kallo akwai mutanen da irin yan kungiya asirin nan har naman mutum suna ci yanzu don Allah wanda zai ci naman mutum ya cancanta ya rayu yana da haƙƙin rayuwa a gani zai kama ɗan uwansa mutum ya yanka shi ya wahal da shi ya ci zarafinsa zuciya ta ƙeƙashe ta fi dutse ƙeƙasa don ta wannan hanyar zartar da haddin ne za a kiyaye society da al'umma baki ɗaya wurin afkuwar laifuffuka wanda wannan shi yasa kaga laifuffuka a cikin al'ummar mu yayi yawa a zo da mutum yayi kisa da kansa zai ce eh yayi kisa amma saboda zalunci da kin Allah da boko sai a ce a'a sai an je kotu sai an bashi lauya sai a yi ta wannan ƙarshe sai su zo sai su canja mai saboda ƙin Allah sai a canja mai sai a ci a ayi lokacin da ya amsa ya yi kisan tsorata ya yi tirsasa shi aka a yi ta jan lokaci har sai abin ya yi sanyi a zukatan mutane at long run idan ma an zarta an ce to eh hukuncinsa kisa ne to implementation ɗin kuma sai ya zama aiki kaga wannan duk yaudarar kai ne da shirme da shiririta da san zuciya malam wanda ba zai kai mu ko ina ba ba zai haifar da ɗa ido ba shi yasa kullum muna gani cewa ana ta holan yan sanda suna holin masu laifi to amma ba ma ganin suna zuwa kuma ana zartar da me hukuncin shi yasa kullum masu laifin da tsuwa suke Allah ta'ala ya shirye mu kalubale ga jagorori dole ne sai sun dinga an bar judiciary ta aikinta a cire san zuciya da san abin duniya da rashawa da cin hanci duk wanda ya tabbata cewa ya yi laifi take nan a yanke masa hukunci kuma a gaban al'umma to wannan sai ya sa duk wanda ransa yake riya mai shi ma ya irin wannan ko fiye da haka sai ya ba kansa haƙuri ya wa kansa faɗa kamar yadda 'yan uwa masu albarka za mu ga hadisin ya tsorata sosai a kan kisan kai yadda ya sanya cewa ba haka kawai haka na sake za a salwantar da jini ba الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حديث مسلم كو وزا الله صلى الله عليه وسلم يشي آه، سيدنا أبو هريرة يشي عليه وسلم يشي duk wanda ya imani ya kasance imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya shi duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya girmama makocin duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya girmama babansa ah, Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda mun tattauna abin nan ɗinsa hadisin sa ba buƙatar maimaita ah, tarjamar sa kai matsala ta biyu wannan hadisi yana da daraja sosai malamai suna ji da shi suna lissafa cikin jawami'ul kalim domin hadisi ne wanda ya tattare muhimman abubuwa guda uku wanda da su ne in suka haɗu to mutum halayyarsa ta cika ta gari ta aiki da kuma magana hadisin yana koya mana mu kyautata mu'amalar mu tare da mutane sannan kuma mu zauna da su lafiya domin yin hakan yana bayuwa zuwa zaman lafiya da kuma ƙaunar juna tsakanin mutane in dai ko aka samu ƙaunar juna tsakanin mutane to ana samun alaƙa ta yankaka sai ga ana cin moriya ana cin gajiyar ana ana rabauta da amfanar juna yan uwa masu albarka akwai masail da dama a cikin hadisi matsala ta farko za mu ga hadisin yana yana yana mana bulala ko jan kunne akan mu yi kokari mu kame bakin mu mu kame harshen mu domin gashi ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shi shi yasa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala yake cewa wannan hadisin yana nufin cewa idan mutum yana so ya magana to ya fara yin la'akari ya fara yin nazari da tunani akan magana a matakin farko kenan idan har ta bayyana a gare shi cewa wannan maganar ba za ta cutar da shi ba addininsa ko a duniyarsa to sai magana amma idan ta bayyana cewa za ta cutar da shi to ya kame harshen sai shiru. alhazin ibn hajar al'asqalani ya ce wannan hadisin abin da yake nufi shi ne. idan mutum ya so ya magana to ya yi tunani kafin ya magana idan ya san cewa wannan maganar babu wata barna a tattare da ita ko ba za ta kai shi ga haramun ba ko kuma wani abin da yake makruhi to ya yi amma idan kuma ya kasance wannan magana da zai mubahi ce to ya sani duk da hakan ya yi shiru din ya fi mai alkhairi so da kada wannan mubahin kuma ya kai shi zuwa ga ka ji tsantsin mana haka na al'imamun nawawi rahimahullah ta'ala shi ma yi wata magana makamanciyar wannan a cikin alminhaj don haka shiru da ake magana da kawaici din nan ba a nisalan ya ce auli ya smut ba ko ya shiru suna cewa mutum ya yi shiru suka ce ai idan samata idan sakata ko aljauhari yana cewa mutum ya kurum kame bakinsa to shi ne auliyarsu mutum matsala ta gaba watakila wani ya ce me ake nufi da kore imani mana man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir kenan wanda bai haka ba kai ka ce za mu iya siffata mu ce ka annahu lam yu'min billahi wal yawmil akhir kenan wanda bai faɗa alkhairi ba sai ya kiyaye shiru ya dinga faɗa sharri shin wannan za mu hukunci da cewa bai imani da Allah ba bai imani da ranar lahira ba zahirin hadisin mafhumin sa yana tabbatar da haka amma ba haka ake nufi ba malamai suka ce a mubalaga ne na cewa kamar misali za ka ce wa mutum in dai har kai kai ɗana ne to kai mun biyayya in dai har kai ɗana ne to kai mun biyayya kaga wannan ka zaburar da shi ne shi ya isa ya ce shi ba ɗan kamar eh shi ya haifi kansa ai ba zai soma wannan ganganci ko to malamai suka ce kamar haka ake nufi wallahu ta'ala a'lam kuma sannan malamai suka yi lissafi suka ce wayannan ladubba da shari'a ta zo da su su ma yanki ne na imani yanki ne na imani aikin imani yanki ne na imani wanda shi kana samun haƙƙin Allah kana samun haƙƙin ɗan adam a junansu wa haka don haka ‘yan uwa masu albarka kame baki ɗin nan ya da mahimmanci mun karanta a baya cewa babu abin da yake kai mutum wuta sama da mai harshe da al'aura a wannan lokacin wannan zamanin namu za ka ga haka ne yau ƙarya mutum nawa ya domin ya samu mulki ƙarya mutum nawa ya don ya samu promotion ƙarya nawa mutane suke don samu mukami ƙarya nawa mutane suke yi da zalunci don su samu shigawar masu mulki musamman a wannan zamanin a wannan gabar ta social media mutum ya zo ya saƙa zancen da shi ya san ƙarya yake saboda neman suna da ya samu ɗaukaka ko ya samu abin duniya da ana ba mu misali a ce wasu gurɓatattun lauyoyi da suke zuwa kotu su caccanja magana su lallauya magana a biya su su fito su tafi to amma yanzu abin ya wuce nan duk wanda ka sani zai iya faɗa cikin wannan laifin ba wa'yancan ba kawai don haka falyaqul khairan aw liyasut kaga ga wancan hadisin wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim babu wani abu da yake an tayar da mutane su fada da su cikin wuta sama da abin da harafinsu suke shukawa ko suke girba ana maganganunsu ko kuma su fada ta baya kaga abin yayi muni don haka yan uwa masu albarka mu yi kokari mu faɗa alkhairi ko mu shiru sannan kuma wannan an yi magana faɗa saboda me shine aghnabiyya amma ba a nufin cewa abin da misali ka rubuta ko kika rubuta sawa'un a takarda ne ko a saƙon waya ne ko a cikin social media ne kika yaɗa shi to wannan ba a nufin cewa shi da wani rangwame a kai duk abu ɗaya ne kamar yadda magana take isar da sako, rubutu ma yake isar da sako, to kai Allah na tuba ma aka isar da sako da ishara don haka abu ne wanda ya kamata ne kan fada yiwa yiwa harshen gudu matsala ta shida ko ta bakwai za mu ga hadisin ya magana a kan girmama makwabci ikramu ja kuma ya alakanta imani da wannan addinin musulunci za mu ga ya ƙarfafi wato matsayin makwabci da Allah jalla wa ala yayi maganganu akan wannan a cikin alqur'ani wa'budu allaha wa la tushriku bi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin sai ce wal jari bil qurba kaga ambaci makoci yace wal jari bil makoci wa sahib bil to kalli yadda Allah jalla wa ala yake kokarin hada haƙƙinsa na mallaka da haƙƙin bayi kuma ya bayyana haƙƙoƙin bayi din dan ya danganta idan na sani ne matsayinsa daban in na kusa ne matsayinsa daban da haka wannan yana nuna maka muhimmanci da daraja da matsayin haƙƙin makwabci ya tabbata daga ummuna Aisha radiyallahu anha wa Allah tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zalika jibril yusini bi jar hatta dhanantu annahu sayuwaddihu hadisin bukhari da ya zo a cikin kitabul adam ya ce mala'ika jibrilu bai bushe ba yana min wasiki da na kula da makwabtana har sai da na dinga zaton anya ba zai dawo ya ce idan idan idan makocina ya mutu ina da gadonsa ba ko ni ina mutu yana da gado na duk da wasu malamai sun fassara wannan nausai wa da annaba ba a gadon su suka ce a ma'ana zai sanya ni na yi tarayya a dukiyata ko kuma ni na yi tarayya a dukiyarsa kenan don haka a matsalar makwabtaka ba ta da sauƙi daga nan ne ma malamai suke magana akan wato cutar da makwabci to babban lamari ne kuma zunubi ne mai girma asali dai haramun ne babu saɓani da dalilai da dama sun tabbatar da haka ka ɗauki misali hadisin al-miqdad dan aswad Allah ya ƙara masa yadda al-miqdad dan aswad yace annabi sallam ya ce la an yazni ar-rajulu bi 10 niswatin khairun lahu min an yazni bi imra'ati jari da mutum yayi zina da matar makwabcinsa ya fi mai alkhairi ya je yayi da mata guda goma wanda ba na makwabcinsa ba haka na ya faɗa akan sata kuma hadisin ya zo a cikin sahihul jami' na mala albani hadisi mai lamba 4919 nan ga ne ai ba wai kawai ana so ai muqarana ne a nuna munin abu wa illa ita asali laifin ai haramu babu wani sauki a ciki kaga dai zina alfasha ce wata Allah jalla ala ya haramta kai ba a musulunci kaɗai ba dukkanin shari'ar da ta wakana to haramun ce zina haramun ce haka na sata amma ka duba inda aka yi wannan muqarana mai tada hankali akwai inda ma muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore wa mai cutar da makwabcinsa ma imani wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min aka ce qila man ya rasulullah yace wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba ce wane ne ya ma'aikin Allah yace allazi la ya'manu jaruhu bawai wanda wato makocinsa bai aminta daga cutarsa ba al-bawa'iq jam'u ba'iqah alba'iqa suna kiranta addahiya ko she'ul muhlik ko al'amru shadid ma'ana wanda makocin sai yake cutar da shi to yana da mummunan makoma a wurin Allah jalla wa ala ma a imam Ibn Battal al-Maliki rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana karfafar wato haƙƙin makwabci ne kuma shi ya maimaita har sau uku kuma ya kore masa ima ya kore imani ga wanda yake cutar da makocinsa ma aikace <clears throat> in ma da magana to anan an kore mai cikakken imani kenan dan haka babu shakka kaga abu ne da sananne duk mai saban Allah ba mai cikakken imani bane to karkashin <clears throat> wannan sai mu ce me ake nufi da ka kyautata wa makoci yaushe ne wani abu ne za ka yi a ce ka kyautata wa makocinka ana nufin duk wani abu da yake yana cikin jinsin kyautatawa ka yi ƙoƙari ka gabatar da shi daidai gwargwadon yawa ka gare shi kamar kyauta wani zuwa kamar ka gaishe shi ka yi masa sallama ku gaisa ka duba shi ba shi da lafiya ka sakan mai fuska kada ka hantari 'ya'yansa kar ka kyare su kar ka dinga jin haushin matarsa ka dinga taimaka masa akwai buƙatar yana buƙatar taimako ka yi iyayenka kada ka cutar da shi ka hana matarka ta cutar da matarsa ka hana ‘ya'yanka su cutar da shi duka wannan yana cikin al'ihsanu idan ja ah, sannan kuma ah, za mu ga wannan shari'a ta sanya wanda ƙofar gidansa ta fi kusa shi da ƙofar gidanka ya fi cancanta ka kyautata masa kamar yadda ya zo a cikin ah, sahihul bukhari limamul bukhari ya tabbi ya ce babun haƙƙul jiwari fi ƙurbil abuwabi babun da zan ambata maka jimillar hadisan da suke tabbatar da cewa wannan haƙƙin na maƙwabtaka to yana cancanta ya zama a wula, idan ya zamto akwai mai kusaci na ƙofa to ‘yan uwa masu albarka a matsalar nan ta ta maƙwabta da na so in kawo mana batu akan matakai na maƙwabtaka daga gida daga wani gida ne zuwa wani gida ne iyakaci to amma lokaci ya halinsa dan zamu dasa aya sai a zama na gaba insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh